من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون Saboda Kabila ya kashe ɗan uwansa Habila, muka sanar da bani Isra'ila cewa duk wanda ya kashe wata rai ba da wani dalili ba na ramuwar kisa wato kisasi ko barna a bayan ƙasa ta hanyar kafirci ko fashi to kamar ya kashe dukkan mutane ne gaba ɗaya saboda a wurinsa babu bambanci tsakanin wanda baya da laifi da mai laifi wanda ko yake kashe wata rai da Allah ya haramta kashe ta yana mai ƙudurci haramcin kashe ta kuma bai yi kisan ba to kamar ya raya mutane ne gaba ɗaya, saboda abin da ya aikata akwai kubutar da mutane gaba ɗaya a cikinsa. Hakika, manzanninmu sun zo wa bani Isra'ila da hujjoji bayyanannu da dalilai a fili, amma duk da haka, da yawa daga cikinsu suka ƙetare iyaka da aikatar zanubai da saɓawa manzanni.